Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Lahadi biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubi da goma sha bakwai. Suna nasar Fil Hashin Gumel ga cikakkun labaran duniya. A yau Lahadi shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa wa dakarun Amurka a sansanin Yakota na kasar Japan cewa babu wani mutum ko shugaban mulkin kama karya ko wata gwamnati da za ta yi wa Amurka kallon raini. Furcin shugaba Trump ya zo ne a farkon ziyarar da ya fara kusan ta kusan mako biyu a Asiya. ziyarar da ake sa ran za ta mayar da hankali kan koriya ta arewa yawancin maganganun da ya yi yayin da yake jawabi ga sojojin amurka za a iya kallonsa a matsayin hannunka mai sanda ga ƙasar da ta zama saniyar ware a duniya trump ya faɗa sojojin amurka cewa ku babbar barazana ne ga azzalumai da masu mulkin kama karya waɗanda suke cin zarafin mutanen da basu ji ba su gani ba a kan hanyarsa ta zuwa japan shugaba trump ya yi magana da manema labarai lokacin da yake shirin hawa jirgin sa inda wakilin murya amurka stephen hammond. ya tambaye shi ko yana da wani saƙo ga mutanen koriya ta arewa sai ya ce ina tunanin mutanen kirki ne masu ƙoƙarin aiki mutanen kirki ne ba kamar yadda duniya ke ɗaukar su ba ina fatan komai zai tafi daidai ga kowa trump kuma ya nuna cewa zai gana da shugaban ƙasar rasha vladimir putin a bayan gefen taron bunƙasa tattalin arzikin yankin asiya da pacific da za a philippines shugaba trump da ya isa ƙasar japan bayan da ya da zango a jihar hawaii inda ya ziyarci tsohon jirgin yaƙin ruwan amurka na uss arizona da ke a tashar pearl harbor a gurin da japan ta kai wa harin bazata a shekarar 1941 harin da ya jefa amurka cikin yaƙin duniya na biyu kafar yaɗa labarai ta gwamnatin saudiya ta rawaito cewa ƙasar ta kakaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasar yamal wanda aka harba, aka harba zuwa filin jirgin sama na king khalid da ke arewa maso gabashin riyadh 'yan tawayen Houthi a Yamal waɗanda ƙasar Iran ke marawa baya su ne suka ɗauki alhakin wannan hari wanda sojojin Saudiya suka daƙile. Jami'an Saudiya sun ce harin bai yi sanadiyar asarar rai ba ko babban ta'adi. 'Yan tawayen Houthi sun ce an auna sun auna filin saukar jiragen saman birnin Riyadh ne. Ƙasar Saudiya na jagorantar shirin daƙile mayakan Houthi a ƙasar Yamal. amma tashin hankali ya fara yaduwa a ƙasashen da ke iyaka da yamal ɗin. A watan Yuli, Saudiya ta kakaɓo wani makami mai linzami a kusa da birnin maka wanda aka harbo daga Yamal, wata guda kafin a fara aikin haji. To ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani bam da aka ɗana a mota ya fashe a birnin dia alzo na Siriya a cewa kafar labarai mallakar gwamnatin Siriya. fashewar ta faru a jiya asabar ta yi sanadiyar rayukan mutane masu yawa a cewa kafa labaran siriya sana da ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya ya zuwa yanzu dai babu tabbacin yawan mutanen da suka mutu harin da ya auna 'yan gudun hijira da tashin hankali ya haɗa su a gabashin kogin euphrates a cewar sana da ƙungiyar kare 'yancin bil'adama Birnin ya alzo shine babbar cibiyar aikin haƙar mai a ƙasar Siriya kuma shine babban yankin gudanar da kasuwanci a ƙasar. Birnin na ɗaya daga cikin birane biyu na dakarun Siriya suka ikirarin sun kwato ikonsa ranar Juma'an nan. Nasarar da suka samu a kan iyakar Siriya da Iraki ta biyo bayan wasu hare-hare biyu da dakarun ƙasashen biyu suka kai. Ƙungiyar ISIS mai ikirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwa da ke da ƙarfi a siriya da iraki bayan ƙarfafa hari a birnin da azo na siriya da alƙaim na iraki ya sa ƙungiyar isis ta sami ikon wani ƙaramin yanki a bakin iyakar ƙasashen ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa red cross da red crescent society sun ce sun gano cewa an tafka almandahana sosai a lokacin da ake yaƙi da cutar ebola afirka ta yamma daga shekarar 2014 zuwa shekarar 2016 a wata sanarwa da aka fitar ƙungiyar agajin ta ce ta fusata da gano wannan almundahanar sannan ta sha alwashin ladabtar da duk wani jami'inta da ke da hannu a ciki barkewar annobar ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da dubu goma sha ɗaya ta kuma shafi mutane dubu ashirin da tara tare da cin zunzurutun kuɗi sama da dala biliyan shida a lokacin da ta afka ƙasashen gina da saliyo da liberia Duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai ci gaba da duba wainar da ake toyawa ne bayan bayyana sakamakon zaben da aka yi a kasar Kenya. Akan haka ne na tattauna da abokin aikinmu na sashen Swahili BMJ Muridi wanda har yanzu yake can kasar ta Kenya domin sa ido a wannan zaben. Mun tattauna akan batuwar dama kuma na fara tambayansa ne abin da shugaban 'yan adawa Raila Odinga ke cewa bayan bayyana sakamakon zaben. You have a constitution with ambiguous provisions on the standards that elections must fulfill. The same constitution states that power can only be exercised by democratically elected leaders. A president who is elected in an election that does not comply with the Constitution cannot legitimately be constitutionally and constitutionally exercise authority on behalf of the people. If election is allowed to stand, the highest office in the land will be occupied by a person who has usurped power. We will not allow two megalomaniacs Muna da dokar ƙasa wadda ba ta da wata sarƙaƙiya wadda ta ce zaɓe shi ne mizanin abin da shugaba zai iya mulkinsa. Kuma ita wannan dokar ce ta ce shugabanni za su iya yin mulki ne kurum idan har zaɓensu aka yi. Amma shugabanmu wanda aka zaɓa ba bisa tsarin da dokar ƙasar mu ta shimfiɗa ba, da haka baya da ikon da zai gudanar da mulkinsa ko kuma ikonsa akan jama'ar da ya ce yana mulka ba. Ko da zaɓe aka yi, a babban birni ne kaɗai aka gudanar da shi, ya kamata ofishin shugaban ƙasa bai yi wa mulkin ƙasa hawan kawara ba da haka mu jam'iyyar mu ta nasa ba za mu yarda da halarcin wannan zaɓe ba don haka ba za mu kyala wasu masu mafarki ba su demokradiyyar mu da muka jima muna renanta ta kuma fara girma ba a ce yau wasu sun ruguza ta za mu dage mu ga an yi zaɓe wanda yake karɓaɓɓe kuma amintacci wanda babban kotun ƙasar ta ce an gudanar wasu san ƙasa sun nemi jam'iyyar mu ta nasa da mu zo a yi sulhu ba shakka mu kofar mu a buɗe take domin a yi sulhu domin dukkan bambancin siyasa ana cimma maslaha ne ta hanyar sulhu don haka mu a shirye muke mai sulhu To me ce zai yi bayan bai yarda da zaben shugaba Uhuru Kenyatta ba? He insists that he does not recognize uh, President uh, elect Uhuru Kenyatta as the president elect and uh, uh, the reason they gave obviously as expected was that Ya shaida wa magoya uh, bayansa ne cewa shi bai daukar Uhuru Kenyatta a matsayin halartaccen zababben shugaban kasa. Dalilinsa ko shine bai yarda cewa an yi zabe ba a ranar Alhamis can da ta gabata ba, wato ranar 26 ga watan da ya gabata. To me jama'an kasa ke cewa game da wannan matakin da Raila Odinga ya ce zai dauka ko kuma ya dauka. He has also said that we are going to continue holding demonstrations across the country to make sure that um, uh, abin nufi da shi ne uh, zai ci gaba da yi wa uh, magoya bayansa hudu ba na kasu yadda da wannan gwamnati da ke a kai yanzu ya ce za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar domin ganin gwamnati ba ta samu sukuni ba to me za ka ce game da tsaro idan ka cire inda raila odinga ke da goyon baya da aka yi a mutsi ya sauran sassan kasan game da tsaro. The places where uh, Uhuru Kenyatta the president uh, got uh, many many votes are the, uh, the Wannan batu ya danganci da wa kake magana ne a cikin kasar. Domin idan kana inda shi Raila Odinga yake da goyon baya ne, za ka ji batu daban. Idan kuma ka je shiyan da kuma Uhuru Kenyatta ke da goyon baya ne, sai ka ji sun ce maka ba Raila Odinga ne zai faɗa musu shugaban da ya fi dacewa da su ba. Don haka ra'ayin 'yan ƙasa ya kasu biyu ne, kuma a ɓangarorin biyu. Bayan bayan da sakamakon zaɓen menene ra'ayin 'yan ƙasar baki ɗaya? Uh, after the, the results were But on the flip side of that coin, uh, in areas where, uh, first of all, there are some uh, counties that, are, and I mentioned to you uh, in one of our interviews, the counties that were not able to vote. Uh, Daga uh, lokacin da aka kammala zaben kawo yanzu da muke magana ba a samu wani tashin hankali ba uh, idan ka cire sashen ko kuma bangaren da Raila Odinga ke da goyon baya sosai domin wasu sun nemi su tada hankali domin har sun fara zanga-zanga amma nan da nan aka fi karfin su gaskiya har zuwa yanzu nan ba wani rudani sai dai kila zuwa gaba ba za mu iya sani ba tunda shugabansu ya ce zai ci gaba da yi musu magana kuma gwamnati ka san ba kyalewa za ta yi ba. Ba shakka bayan bayyana sakamako jama'ar ƙasar na ta murna suna jin daɗi ina nufin yankin da shugaba Uhuru Kenyatta yake da goyon baya kenan. Kusan kowa a wannan yankin yana cikin farin ciki amma kamar yadda na samu labari daga majiya mai tushe shine yankunan da na faɗa maka wani lokaci can baya inda ke da goyon bayan Odinga musamman ƙananan gundumomin nan hudu da ba su sami yin zaɓe ba suna cikin baƙin ciki da haushi kuma abu kaɗan yanzu za a yi a tunzura su. domin wannan wurin Raila Odinga na da mabiya fiye da yadda baka tsammani. Haka kuma sauran 'yan takarar suna cike da haushi game da wannan zaben. Da kasar Kenya sai kuma kasar Liberia inda ba a bayyana sakamakon zaben da aka gudanar ba sati biyu da so gabata. Kuma abin da ya faru wasu ne so kai maganar kotu. Na tattauna da wani dan Najeriya mazauni kasar ta Liberia wato Babu Mahmud kuma mun tattauna ne akan batutuwa dama wanda ya ce kawai yanzu ba wanda zai ce ga inda alkiblar zaben ya sa gaba domin ko sai gobe litinin ne idan Allah ya kai mu za a gane abin da ake ciki. domin ko sun ce ba an yi ba daidai ba abinda ya sa suka garzaya kotu kenan kamar yadda ba mahmud din ya shaida mani a cikin wannan tattaunawar da muka yi da shi wannan bayan zaɓe wasu sun kai ƙara a supreme court so supreme court sun zauna kan maganan gobe an la ya kai mu za su ba da sanarwa akan abin da suka gani ko da sun fi zaɓen ko kuma za wani gyara a ciki ran litinin da za a samu labari abin da supreme court take ciki su ne ne suka kai ƙaran Bronski, Councillor Bronski da wasu wanda suke cikin 'yan hamayya suka kai kara a kotu suka ce zaben yiwu ba don wasu sun abin nan sun saki ballot papers to supreme court suka duba maganan suka ce shirin litinin za su ba da sanarwa shi kansila eh, eh, bronski shi da wasu wannan suka tsaye 'yan hamayya suka hana kai suka kai karar a court. Dukan sun yi takara ne ko ko mutum guda ne ya takara cikin su? A su duka sun yi takara. Da UP ma ciki fatin ita abin da president Ellen Johnson Sirleaf. Wasu suna ce kamar ta haɗa baki da 'yan hamayya. Suna zarginta. ainihi wa ake ake tuhuma eh, hukumar zaben ne bata aiki daidai ba koko dai eh, wasu daga wanda ake ganin za su yi nasara su ne suka yi a ringizon kuri'an koko suka yi abin da bai dace ba a suka ce wanda suka ake duba za su samu rinjaye da wasu ne suka yi wannan abin nan aka cewa an saki ballot papers an ba su samun rinjaye da suka yi jama'a suna cewa kamar bai yiwu ba ba daidai ba ne da wane ne ake ganin kamar zai samu rinjaye ake ganin kamar zai nasara a zaben jama'a da suna son yi boka fatin ita elin president zama mutane da yawa suna duba kamar ita president elin ba ta son mataimakinta ya samu shugabanci ɗanta ina cikin láti ẹn hamaria ọpọn ọpọn wia wato tana goyon bayan su haka yan fatin suke faɗi. amma dai bai kawo wani tashin hankali ba wannan a bai ka tashin hankali ba ma yan west african union ecowas aika da mutum uku suna nan liberia yanzu mai yiwa ne gobe za su sake zuwa gida sun kawo sun hada da suka tsaya zaben duka sun musu magana kuma sun je court sun ma 'yan masu shari'an magana kan duk abin da za a iya kawo zaman lafiya a ƙasan ya muna saurare ranar tini abin da court za ta supreme court to baba da a ce an ba da sakamakon zaben ba da wani hamayya ba kana jin ba za a sake yin zagaye na biyu ba a zuwa na ɗayan ga kawai ya isa a samu sakamakon zaben ganin cewa 'yan takara na da yawa? Eh, eh, zaben farkon da aka yi eh, mutum biyu suka samu rinjaye upon da buwaka fatin ita ellen johnson sali su fati biyu suka samu rinjaye da su ne za su koma irin takara idan aka sa rana a matsayin da yake yanzu ba san dai abin da ake ciki ba sai ran ne za mu san ko ne ke gudana yanzu zaben ya zama mace mai ciki kenan ba a san me za a haifar ba kenan ba san abin da ake ciki ba yau sai ran litinin amma da aka gudanar da zaben ba wani rikici ba ba wani hayaniya a ba wani tashin hankali to mallam baba mun gode kwarai da gaske ta gaba ba alheri ba ba laberiya haka inda ya kai burundi haka inda masu yau nan kuma shirin zai ɗigaya. yanzu amadin abokan aiki na da suka da bmj muridi na sashen swahili da ibrahim jarmai da nazir ahmed hausawa da baba mahmud da kasar liberia sai sai da hamdul da ta gyara sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Matsalar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa yanzu ya zama babban bala'i a kusan duka sassan Najeriya. Amma abin ya fi ta'azzara a sassan Abuja zuwa Kaduna, Naija da Kogi, musamman a mahaɗarsu da babban birnin tarayyar ƙasar wato Abuja. na yi wani tattaki mai hatsarin gaske a bangaren abuja zuwa kaduna don gano girman wannan matsala a yanzu haka ina cikin garin sabon gayan da ke karamar hukumar cikin anan jihar kaduna ta bangaren hanyar abuja zuwa kaduna mutane da dama a wannan garin suna ɗarɗarin yin magana da ɗan jaridu amma akwai wata nana inna wuro wacce tana da kwarin gwiwa da za ta yi mana magana me yake faruwa dangane da waɗannan sha'anin kawo mutane da ake a wannan yankin naku yankin naku sun mana yawa a daji an ki shiga a mana magani in an tura ba aka tashi a bakin hanya ga suna a kama mutane a kace a kori shanu duka ba magani yanzu kwanan akwai abin da faru irin wannan a jiya ma ya faru yau ma ya faru me ya faru jiya an kace mutum an kwace shanu yau fa yau shanu kawai aka kora jiya mutum nawa kashe mutum uku aka kashe jiya shanun da aka ɗauka muku gaba ɗaya dududu zai kai kaman guda nawa zai kai ɗari da wani abu to amma irin wannan abin da yake faruwa ba ku gaya wa hukuma ne hukuma agila ta sani ma ko a ah, wannan ai zargi ne to an ce hukuma ana ga mata ba ta yi maganin komai ba amma kwanakin baya an kawo 'yan sanda kusan 500 a wannan wuraren naku na rijana to ai ba su shiga daji ba su shiga daji ko sun zo ai su tsaya bakin hanya su kama wanda bai yi ba yanzu misali idan shugaban 'yan sandan najeriya yana jinki wani irin kira zaki masa kiran da nake masa su agaza mana don girban allah su tausaya mana su yi mana maganin wannan abu an taba kama wani naki an taba kamawa miliyan da rabi aka ce ko sati ba ai ba yau sati da tunda tunda ta dawo dama kuma da kuɗi ina kuka samu miliyan da rabi shanu aka saida gaba ɗaya ma yanzu shanun sun kare iri kawai ya rage to yanzu an kama wani naku kuma ya za ku yi tunda shanun ya kare he dai mu ba masu su rike me za mu an so da shi ba sauran kuɗi to ku ba za ku bar wannan wurin ku kuma wani wuri wanda ake ganin kamar akwai dan tsoro a wurin ba wuri mun rasa inda za mu koma filaye gaba ɗaya duk mun sai mun sai filaye gaba ɗaya muna so mu zauna a wurin ya gagara wato ba ku son kaiwa da kawowa ba mu so mu tace gurin yanzu dai wannan bala'i na masu satar mutane ta sa ƙauyawa da dama sun daina kwana a gidajensu saboda tsoron abin da ya saba faruwa yanzu dai na fahimce ke kullum kuna zama cikin fargaba kenan a daji muke kwana a yanzu dinnan a daji muke kwana da ranar allah zaka gansu sun fito a hanya ne za a gansu a tsohon gantiri za a gansu sabon gari ne kawai ba su zuwa sunda sun san wurin babba wannan hanya ne ba su zuwa wurin amma ana fita daga gabaci haka ana ganin su a hanya ga sunan ko ina da bindigogin su tabbas da bindigogin su Allah kiyaye tsakani da Allah mu yanzu ba mu ma kwana a gida tunda aka saci babana jiya jiya man da jiya sati butun da ya dawo daga gidan shi mu tun daga ranar ba mu kara kwana a gida ba a na kuke kwana muna kwana cikin daji a to ba ku tsaron ku karo da su a cikin daji A'a ba mu tsoron haka ba mu yi inda suke ta fitowa. A ce a zo a same ke kai mu inda suke wannan wurin da soji a je a kama su za ke kai mu? To ai ka san tunda suna sake wuraren zama bare yanzu a gidan rediyo za a sa sun ana sawa duk za su natsu su yi ciro kamar ba su a garin. sai an kwantar da abun su kara tasowa. Eh, amma an san irin an san dai wuraren da ake hasashe za a same su ai. A wuraren da ake samu sukan an sani. Kamar ina da ina misali. kamar gabas da rijana hanyar dajin rijana gabashi din nan duka suna nan sabon gayan gabas da sabon gayan ma suna nan a hanya ma da ka taho ga suna suna kwakwanke a hanya me yake so ta kamar maki ga gwamnati ta yi ni gwamnati abin da nake so yanzu idan ya ji magana mu muna son a mana mana taimako a duba mana a kai mana matakun tsaro a dan duba mana wuraren nan a taimaka mana bugu da ƙari na ƙara tsunduma wani ƙungurmin daji a karkarar kan hanyar abuja zuwa kaduna inda na gano wata matar da aka sace ta kwanan nan da sai da 'yan uwanta suka biya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kafin a sako ta da aka kama ni kuɗi aka kai aka karɓo ni nawa miliyan ɗaya da rabi ina aka samu wani kuɗi mai yawa haka to ya za mu kayan mu muka sai da aka haɗa da ɗan uwa aka karɓo ni lokacin da aka kama ki ana aka kai ki an kai ni gabas da rijana dajin rijana gabas da shi aka kai ni aka ajiye ni yamma yamma da rijana akwai daba gabas da rijana akwai daba to lokacin da aka yi kin ga wasu da aka ma wurin doki da me da me ke gani a wuraren su tsakani da Allah wuraren akwai mutane da yawa da ake satowa wurin ya zama kasuwa ne sun maida wurin sun maida abin sana'a tunda suna kamo mutane da yawa an sato bayarabe an sato filani an sato hausawa wurin ya zama kasuwa ga dabbobin mutanen da suke satowa duka yana haɗe a wurin kullum abu ɗaya ake kullum dare ya waye dare ya gari ya waye sai ka ji inda ka yau sata yanzu misali da kika je wurin kin ga kamar shanu guda nawa a wurin tsakani da Allah shanun nan ni ba zan iya kirga su ba ba iyaka su tuna da yawa a wurin sun kai dubbai kenan gaskiya za su fi ma dubbai tun da dukiya da yawa suka taru a wurin koyaya rayuwar yau da kullum take kasancewa a kungurmin dajin da waɗannan barai suke tattara mutane in sun sato su musamman bangaren sha'anin abinci to da aka yi misali ya kuke cin abinci mu muke girka abincin da kanmu muna shi akwai kayan abinci a wurin eh akwai kayan abincin da suke satowa suna kawowa akwai shinkafa akwai shinkafa da suke satowa akwai taliya makaroni mantina minira duka ga nan har da lakasera lokacin da aka shirya za a karɓe ki waye kai kudin Kanena ne ya kai kudin amma me yasa ba ku gaya hukuma mun gaya ma hukuma wannan abu tun da ake mana fa an kusa in ba ai shekara shekara hudu ne bana mun yi kuka mun yi kuka har yanzu mu ba ai mana komai ba mu ba mu gani ba ko an turo iyakacin a zo sabon gayan da rijana a yi ta kama wa'anda ba su sata ana je ana rufe su wa'anda suke sata suna nan a daji suna kwakwance su ba a ma zuwa gurin su kwanakin baya shugaban 'yan sandan najeriya ya bada umarnin a kai 'yan sanda kusan 500 a wannan rijana din da katari sannan kuma an caccanje 'yan sandan duk wannan ba a samu maganin wani abu ba e, a lokacin an samu sauki sun kwanta sun yi kamar ba su a garin amma suna nan a garin ba inda suka je tun da su aka tura su ba su shiga daji ba su sun zauna a cikin rijana ne kawai. Shin kam menene sa rijana ke da muhimmanci ga masu satar mutane? Tambayar kenan da na yawa shugaban matasan rijana Muhammad Usman. Saboda rijana ita da kake ganin ta tana gari ne mai turke na daji. mai duwar watsu wajen mabuya saboda haka duk wanda ya tashi ya taho zai a wannan sana'a tashi zai iya tsayawa a kan ɗin setin rijana idan komai ya shiga dajinsa saboda rijana na gari ne wanda yake cikin daji tsakiyar daji yanzu dai idan dazuzzukan da ke kan hanyar abuja zuwa kaduna wasu na cewar hadarinsu ya zama tamkar dajin sambisa ko ma fiye duba da yadda wurin ya zama sansanin masu satar mutane kwanan nan rundunar sojojin saman Najeriya ta tura jiragen yakin ta zuwa jihar Filato don taka rawa a shirin kawo zaman lafiya na Operation Safe Haven. To me zai hana sojin saman Najeriya tura jiragen leƙen asirinsu dazuzzukan da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna don fuyace ainihin maɓoyar waɗannan barayi a ƙungurmin dajin. albashi daga bisani kuma a tura jiragen yakin domin a yi musu kwaraf ɗaya. tambayar kenan da na yi wa babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya aya marshal sadiq baba abubakar tunani ne mai kyau amma kuma na san rundunar 'yan sanda su ma suna ta kokari a wannan hanya kuma akwai wasu jirage wanda muke da shi ba irin waɗannan drones din ba wanda ma ba ma abin din ba har hanyar jirgi jirgin kasa sukan bi saboda su tabbatar da cewa ba wanda suke neman su lalata ko eh, su kwashi ko su saci wani abu da ke alaka da wannan aikin jirgi din to amma wannan drone da kake faɗi shi ma muna kai kuma cikin ikon allah akwai wanda mu muka yi wanda 'yan najeriya ne suka yi designing nashi eh kwarai gaba ɗayan shi sun yi amma suna neman haɗa shi yanzu in allah ya taimake mu muka kare da taimakon da muka samu daga gwamnati muka kare wannan drone za mu sa da yawansu daga ciki ba ma hanyar kaduna ba har wajajen birnin gwari da, wasu wurare da southern zaria da ake samun fitinu waɗannan drones za su taimaka wajen fahimtar da jama'a da kuma fahimtar da mu me yake gudana suwa suke haddasa waɗannan abubuwa kuma banda haka akwai wanda again kuma muna ta ƙoƙarin muga cewa da taimakon gwamnatin tarayya mun sayo su saboda mu ƙara yawan drones ɗin da muke da shi drones ɗin ma muna aiki da shi a you know, arewa maso gabacin ƙasar nan da sauran wurare da yawa kamar lagos kwanakin baya da aka samu wani ah, operation da muke kira a watsi so duka waɗannan dai ah, wannan zai taimaka kwarai da gaske kuma na ganin matakan da aka ɗauka yanzu da 'yan sanda ma suka ɗauka da mu ma muke da sojojin ƙasa duka ya sa an ɗan samu uh, sassaucin waɗannan fitinu da ake ganin su a hanyar abuja zuwa kaduna muna fatan nan gaba ba da time aka daɗa samun waɗannan drones da sauransu zai daɗa taimakawa a kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan rahoto na musamman za ku ji irin tattaunawar da na yi da wasu masu garkuwa da mutane a wannan hanyar sannan za mu ji ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro hassan mai na kaina muryar amurka daga kaduna Nigeria. Masu sauraro ku kasancewa tare da sashin Hausa na murya Amurka a ranakun Juma'a da Lahadi da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Domin sauraron shirin duniyar Amurka, shirin da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a nan Amurka waɗanda suka jibinci kasuwanci. Amerika yadda na fahimta harka kasuwancin su take business din ba zai zama maka da wani wahala ba. Kimiyya da fasaha. We spend a lot of time on our mobile devices these days. Siyasar cikin gida da ta waje. My job is to represent the United States of America. Hukumar leƙen asirin Amurka ta a kan cewa ƙasar Rasha ta kwarmata sakonnin imel. Kiwon lafiya da yanayi. Ta bi kuma nan Amurka, ƙasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya. da ma yanayi yanzu dai dusar kankara ta gama zuba a nan yankin birnin washington dc abin da ya rage shine yadda za a fara kwashe ta zamantakewa da fafutuka ya kamata 'yan sanda su shiga a cikin jama'a al'adun gargajiya kai da ma abubuwan da suka shafi masana'antar hada fina-finai ta hollywood one of them's people might pay good money to have him come sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka a ranakun juma'a da lahadi domin jin shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo Ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan a madadin sauran abokan aiki ne Nazar Ahmad Hausawa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.